Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 8 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. To Maryam shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau litinin cewa za a yi galaba akan sojojin Rasha da ke cikin Ukraine kamar yadda aka fatattaki turawan Nazi a kasar Jamus a yakin duniya na biyu. 'Yan sandan Pakistan sun ce a ranar Asabar an yi wa wani mutum dukar tsiya har lahira wanda ke halartar wani taron siyasa a lardin Kibar Fatunkwa saboda ya yi wasu kalamai da ake ganin sako ne. adadin mutane da suka mutu a ambaliyar ruwa a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo sun kai hudu. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaɓe a Najeriya ta yi zama a karan farko a birnin tarayya Abuja dangane da kararrakin kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2023 da aka shigar a gabanta. Bayan haka za ku ji cewa jami'an tsaron jamhuriyar Nijar bakwai sun rasa rayukansu bayan da motarsu ta taka nakiya a yankin jihar Tilabiri mai fama da rikicin 'yan ta'adda. Lamarin da ya sa mazauna yankin ƙara jan hankalin hukumomin ƙasar. Muna roƙo gwamnati, muna roƙo ga waɗanda ke da hali su sa muna hannu don Allah wanda harka ta tsaro a yi muna maganin shi a nan shi To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa mutane miliyan 1.7 ne ba su da aikin yi a Ghana zuwa kusan ƙarshen shekarar 2022 kuma galibin wannan adadin mata ne. Lamarin da ƙwararru suka ce yana barazana ga ƙoƙarin gwamnatin ƙasar na ba da gudunmuwar cimma manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin. Yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gidan Jibril ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau litinin cewa za a yi galaba akan sojojin rasha da ke cikin ukraine kamar yadda aka fatattaki turawan nazi na kasar jamus a yakin duniya na biyu mun yaƙi a baya muna kuma yaƙi yanzu saboda kada wata ƙasa ta bautar da wata ta kuma lalata sauran ƙasashe zelensky yana faɗa a wani sakon faifan bidiyo ya ce za a yi nasara a kan duk wasu muga ayyuka na zamanin da da rasha take ƙoƙarin dawowa da su kamar yadda aka yi wa turawan nazin zelensky ya ce manufar rasha a ukraine ita ce bautarwa da kuma barna ya kuma kwatanta taimakon da ukraine ke samu daga wasu kasashe da irin gudunmuwar kawance da aka yi nasara akan jamus a shekarun 1945 jawabin shugaban na ukraine ya kuma ba da sanarwa ta doka domin tunawa da nasara akan jamus da ta faru a da a ranar 9 ga watan mayu kamar yadda kawancin kasashen yamman ke yi wannan ya saba wa bukin da kasar rasha take yi a kowace shekara a ranar tara ga watan mayu 'yan sandan pakistan sun ce a ranar asabar an yi wa wani mutum dukar ya lahira wanda yake halartar wani taron siyasa a larjin kibar fatinkwa saboda ya yi wasu kalamai da ake ganin sabo ne wani jami'in dan sanda iqbal khan ya ce masu zanga-zanga da dama sun kashe maulana nigar alam mai shekaru 40 ne saboda wasu kalamai da ya yi amfani da su a addu'o'i da ake ganin sabo ne lamarin da ya kai ga azabtarwa da kuma mutuwa sakamakon fushin taron jama'an 'yan sandan sun rufe mutumin a cikin wani shago domin kare lafiyarsa amma taron mutane sun karya kofar shagon kan ya faɗa wa down wani wata kafar yada labarai ta pakistan ta yanar gizo alam ya mutu yayin harin ne a garin maidin da ke arewacin kasar kalaman sabo batu ne da aka dauka da muhimmanci a yankuna masu yawan al'ummar musulmi a pakistan kuma hukuncinsa ne kisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adadin mutane da suka mutu a ambaliyar ruwan sama a demokradiyyar jamhuriyar congo ya kai 400 jama'ai sun ce har yanzu akwai mutane da dama da suka bata ruwan sama kamar da bakin kwariya ya yi tsanani ne a ƙauyukan bushushu da inyamukubi yawan mutane da suka mutu ya tilasta al'umman ƙauyukan suna binne gawarwaki da dama a cikin babban rami guda gwamnatin ƙasar congo ta ayyana yau litinin a matsayin ranar alhini ta ƙasa wannan ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afkawa ƙasashen uganda da kenya a cikin wannan lokacin. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Litinin ne kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa ta Najeriya ta yi zaman sharar fage a birnin tarayya Abuja don sauraron kararrakin zaben watan Fabrairu guda biyar da aka shigar a gabanta, inda ta saurari kararraki uku ta kuma yi watsi da wasu. kotun ta kuma ɗage zaman sharar fage na ƙararraki biyu zuwa jibi laraba goma ga watan nan na mayu wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton jagora a zaman kararrakin zaben shugaban kasa na shekarar 2023 da ake yi a cikin babbar kotun ɗaukaka kara ta najeriya da ke birnin abuja mai shari'a haruna samun tsammani shine ya zartar da hukuncin yin watsi da karar da jam'iyyar action alliance ta shigar a gaban ta biyu bayan bukatar neman janye karar da lauya mai wakiltar jam'iyyar ya gabatar a gaban kotun a yau litinin barista dauda abdulmalik usman na ɗaya daga cikin lauyoyi da suka wakilci jam'iyyar action alliance a gaban kotu inda ya ce actually abu ne sa kai file wannan petition mun zo ne saboda kotu ta yi magana akan court orders inda INEC ba ta yi obeying ba akwai wasu kararraki da ake kira kararrakin kafin zaɓe so mun approaching federal high court on two occasions federal high court ta gaya ma INEC cewa ga asalin shugaban jami'a da ya kamata su yi aiki da kuma ba su aiki da shi ba ya tura musu sunayen yan takaran shi kuma ba su yi upload sunayen yan takaran ba sai muka ce tun da haka nan ai ga yanzu na INEC ita ma establishment na kotu ne kuma don haka ya kamata su bi umarnin kotu kukan da muke da su kenan shine muka yi approaching wannan kotun da shi mu daga farko ya zama dole mu sa sunan Bola Ahmed Tinubu a cikin wanda zamu kai kara ne in ba ka ba mu taba daga farko mun ce shi ba wai ko bai ci zaɓe ba ne mu mun ce abubuwan da ya kamata a bi a yi zaɓe da shi ba a bi su an yi zaɓe da shi kuma yanzu mun duba mun ce to kowa da yanzu nan dan ƙasa ne kuma abin da ya kamata dan ƙasa da ya kamata yi shine ce shi ma ya kokari cikin ginin wanga ƙasar Najeriya shine muka ce to ba da ma mu mun mun janye karan mu so mun duba cewa akwai wasu abubuwan da ya kamata a bari ko su tafi abin da ya samu gaje wannan ƙaran kenan daga bisani bayan amincewar dukkan waɗanda ake karar su a gaban kotu da bukatar jam'iyyar AA din da suka hada da INEC jam'iyyar APC da dai sauransu me shari'a tsammani Sani ya zartar da hukuncin yin watsi da karar jam'iyyar Action Alliance gaba daya. Kazalika mai shari'a tsammani da sauran mambobin tawagarsa a wannan aikin sun saurari bayanai daga bakin masu shigar da kara na biyu da na uku wato jam'iyyar APP da Leba inda ake karar jam'iyyar APC zababben shugaban kasa da mataimakinsa hukumar INEC da dai sauransu daga bisani aka ɗage zaman sauraron bayanan share fage akan shari'ar zuwa ranar Laraba goma ga watan Mayun da muke ciki kamar yadda jagoran lauyoyin da ke kara INEC AB ma. mahmud ya yi bayani to a cikin tsarin kotu kafin a fara shari'a ita kanta akan zauna don dudube da za a yi tsare-tsare don tafiyar da shari'a kanta cikin sauri da kuma ba tare da bata lokaci ba to yau abin da aka shi an duba duk takardun da suke gaban kotu sannan da shirye-shiryen da lauyoyi suka gabatar don tafiyar da shari'a ya kamata shine abin da muka yi yau yanzu za mu ci gaba gobe da jibi har zuwa gata za a dawo kotu don a dudduba a ga me ake ciki sannan kuma ya za a ci gaba da shirye-shiryen fara shari'a ta kanta amma ba mu zo kan wannan gaba ba tukuna shi ma jigo a jam'iyyar labour party dr yunusa tanko ya ce alhamdulillah ne zaman kotun mu mun ga cewar su alkalan sun zauna suna bin diddigen abubuwan salin salin to kuma ya nuna mana cewar kamar insha allahu za mu samu biyan bukata ko kuma 'yan najeriya za su samu biyan bukata domin murƙila za a yi muhawara kuma ya tabbatacciya wanda kowa zai gamsu a'a barin yi bayani ita jam'iyyar da ta ta janye karata na farko suna da matsaloli tsakanin su jam'iyya ce da suke da matsaloli kamar ciyaman guda biyu to ciyaman din na farko wanda ya tsaye da dan takara shi ya zo kotu wa'ansu ne suka kawo nasu takaddamin a kotu ke shi yasa shi wancan ciyaman din wanda yake da umarnin ita hukumar zaɓe ya ce bai yadda ba kuma bai san wa'ancan ba shi yasa su suka janye wannan shari'a tasu dama can ta farko dama ba su da umarnin sa wannan shari'a na farko so wannan bai shafe mu ba mun samu ma karfin gwiwa ne domin mun lura cewa dama can wa'annan an aiko su ne zan su zo su kawo mana katsalandan a cikin shari'an da muke yi dukan jagororin lauyoyin waɗanda al'amarin da ke gaban kotun ya shafa dai sun sha alwashin baiwa kotu goyon bayan da ya kamata don gaggauta aikin sauraron kararrakin da kuma zartar da hukunci daidai da doka a yanzu dai ba a saurari bahasin share fage a cikin kararrakin da jam'iyyar pdp da apm suka shigar da ke mataki na hudu da biyar a gobe talata tara ga watan mayin da muke ciki. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. a yau litinin shugaban kasar indonesiya joko widodo ya yi allah waje da harin da aka kai a myanmar a kan jami'an kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan da suka kai kayan agaji kana ya kira ga kawo karshen tashin hankali a kasar mai fama da rikici shugaban kasar da ya shahara da suna jokowi bai yi wani karin bayani ba a kan batun amma ya ce wannan ba zai hana kokarin da indonesiya da kuma kungiyar asiyan ke yi na maido da zaman lafiya a myanmar ba ku daina amfani da karfi ku dakatar da tashin hankali saboda mutane ne abin zai shafa wannan hali da ake ciki babu wanda zai yi nasara in ji shugaban na indonesiya ya kuma kara da cewa indonesiya tana karfafa gwiwar duk masu ruwa da tsaki da su koma kan teburin tattaunawa su kuma samar da mafita sai dai har yanzu ba a gano wanda ya kai harin na, na myanmar ba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wasu jami'an tsaron ƙasar sun rasa ransu bayan da motarsu ta taka nakiya a lokacin da suke aikin sintiri a jihar Talabere mai fama da tashin hankalin 'yan ta'addan da ke da sansani a ƙasashen Mali da Burkina Faso. Kawo yanzu dai hukumomin ƙasar ba su yi ƙarin haske game da faruwar lamarin ba, yayin da mazauna yankin ke ƙara nana ta kiran neman mafita. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana karin bayani daga birnin Yamai. Lamarin ya faru ne a jiya Lahadi 7 ga watan Mayun 2023 a ƙauyen Samira mai arzikin karfin zinare da ke jihar Tilaberi inda motar jami'an tsaron gar national ta taka nakiyar da ake hasashen mayakan kungiyar IS ne suka dasa ta. a wani bangare na sabon salon yakin da suka kaddamar a 'yan makonnin nan a yankunan difa da tilaberi masu fama da matsalolin ta'addanci majiyoyi sun ayyana cewa bakwai daga cikin jami'an tsaron da wannan tsautsayi ya fadawa ne suka rasu amma kuma ba a bayyana yawan waɗanda suka ji rauni ba ibrahim mamudu wani ɗan fafutuka ne a jihar tilaberi ga abin da yake cewa lokacin da na tuntuɓe shi ta wayar telefon lalle an samu hatsari na sojawanmu da sun kawada bisa wata nakiya da ta samu sojayenmu yanmu za su tafi samira su hoke ko masu aikin zinariya ko su hake wurin da aka aikin na, na zinariya tunda ka san akwai manya-manyan kamfanoni masu tono zinariya na kasashen wasu da su ne ke aiki can mun shi soje bakwai wanda sun ka farge mu. Ko da yake a watannin baya-bayan nan ana ganin alamun samun saukin hare-haren da aka yi fama da su a jihar Tilaberi. Abubuwan da ke wakana a halin yanzu a kasashe makwabta na haifar da fargaba a zukatan mazaunan yankin waɗanda ke ganin buƙatar ƙara ƙarfafa matakai don gudun kada a koma ruwa. Tunda ba nan samira ɗai ba, shekaran jiya kun ji nan ga wajen ayaru abun da an kai bancin wajen ayaru kuna ji wajen tera abun da aka yi kuna ji shekaran jiya nan da desa irin wannan harhare irin wannan kashe-kashe muna roƙo ga gwamnati muna roƙo ga waɗanda ke da eh, hali su sa muna hannu don allah wanda harka ta tsaro a yi muna maganin shi a nan shi ya zuwa lokacin aika wannan rahoto hukumomi ba su yi bayani ba game da abin da ya faru da jami'an tsaron gar national a ƙauyen na samira to amma a ɗaya gefe sanarwar mako biyu da ma'aikatar tsaron nijar ta fitar a ranar juma'ar da ta gabata na cewa askarawan ƙasar sun kashe 'yan ta'adda shida tare da kama wasu goma sha tara da motoci biyu da tarin manyan bindigogi a yammacin garin ayoro jihar tilaberi yayin da wasu 'yan bindiga uku suka sheƙa lahira lokacin da suke dasa nakiyoyi a kudancin jihar difa mai fama da boko haram sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulaman mana barma to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar ghana Wani rahoto da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar ya nuna cewa mutane miliyan ɗaya da bakwai ba su da aikin yi a kusan ƙarshen shekarar 2022 kuma kashi biyu cikin uku na wannan adadin mata ne lamarin da ke barazana ga ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi wajen ba da gudunmuwar cimma manufofin majalisar ɗinkin duniya. To sai dai wata mata mai aikin sa kai a birnin Kumasi mai suna Najat Adam na koyawa mata sana'o'i don su zama masu dogaro da kai da kuma rage rashin daidaiton jinsi da ake da shi ta fannin sana'o'i a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. We see this females. Wannan ne jawabin da shugaban hukumar kididdiga ta kasar Ghana Farfesa Samuel Kobne inim ya yi a lokacin gabatar da rahoton kudaden da al'umma ke samu tare da na kashewa wato Household Income and Expenditure 2022 a inda yake cewa kafin kwata na uku din shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 1.7 ne ba su da sana'ar yi kuma kashe biyu cikin uku duk mata ne abinda wasu masharhanta ke ganin yana tarnake ga gudunmuwar da gwamnatin Ghana ke bayarwa wajen tabbatar da ci gaba gaba mai dorewa ta majalisar dukkin duniya wato sustainable development goals fauziya adam mai babazugan kare hakokin mata a ghana na ganin su ne waɗanda ya kamata ma a fi mai da hankali a kansu sabida suna ba da gudunmuwa masu yawan gaske wajen tabbatar da ci gaba na kasar gaskiya wanga report da yan statistical service suka rawaito ga gaskiya akwai damuwa sosai saboda mu mata akwai contribution da yawa da muke taimakawa gidajenmu especially cikin kasa baki daya za ka zo ta bangaren gidajenmu idan aka samu ce wurin aikin mijinmu kamar namiji in ya samu wani tangarda daga cikin gida ko ita mace na ita za ta dauki nauyin gida komin ciyarwa komin zuwa su komi komi ita mace za ta ta fama da shiwo har kamin namiji nan ya zo ya gina aikin shi ba amma in dai mace ba ta aiki a za ka samu mijin kuma aikin shi ya bata to kaga kamar an samu wani abu abu daban kuma cikin gida kenan ban da wannan akwai amfanoni da yawa saboda za ka iya samu ci gaba na wurin aiki in dai mace ke gaban wannan aiki shi kamar aikin nan ya bunkasa ya ci gaba fiya ga namiji ne shi ko mataimakin ministan ma'aikata ta kasa ignatius bafo iguwa da ya halarci taron gabatar da rahoton ya bayyana gamsuwarsa tare da cewa gwamnati za ta yi ta iya bakin kokarin daidaita jinsi musamman ta fannin samar ma al'umma sana'a a kasar domin cika burinta na bada gudunmuwa gudunmuwar raya ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkin duniya wato SDG a takaice. This report will guide we the policy make. To sai dai a wani bangare na bada nata gudunmuwa wajen shawo kan matsalar rashin daidaita jinsi ta fannin sana'ar yi a kasar Ghana. Wata mata na Jihar Adam mai aikin sa kai ta fara horar da mata aikin ado da kwalliya domin ganin sun yi dogaro da kai. Ni da kaina na tashi ban da na yi da na koyi na ga akwai amfani ciki shi na ce no na yi shi open saboda matasa su ma su samu su yi ilimi su je su koyi saboda in yau mishe ya aure ma bai damun mijin shi. Wasu mata da suka amfana sun ce wannan sana'ar da sun ka koya zai taimaka musu da wasu 'yan mata. Sunana Samira Mamu da na kare su da ina gida zaune ba aiki. Shi na zo Quinat yanzu dai na koyi aikin ado da kwalliya. Mana pass insha Allah ni ma ina fatan ni ma in jin bude shago na domin ni ma in koya ma wadansu waɗanda ba su da sana'a. In su ma samu kuɗi. Sunana Shamsiya. ya yi sa yanzu haka nima na pass ina son nima in je in shago na in samu yara nima in taimake su su samu kuɗi kadan kan da su ma suna bukatan wani abu su yi su Ingantuwar damarmakin mata da yancinsu a muhimman bangarori kamar na samun ilimi da kiwon lafiya da siyasa da tattalin arziki da ayyukan yi abu ne da ake matukar bukata a duniya ganin yadda aka bar su a baya. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam na wannan mako shirin kuma da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a kwanakin baya ne aka gudanar da wani taron bita da gwamnatin jihar yobe ta shirya akan inganta ilimin tsangaya musamman ma dai a wasu jihohi na arewacin najeriya masana wannan taro dai na ganin lokaci yayi da gwamnatocin arewacin najeriya za su bada karfi wajen inganta ilimin tsangaya da almajiranci kamar dai yadda yake a wasu kasashe na duniya musamman ma dai kasashen musulmai irin su pakistan da maroko da algeria irin muhimmancin da gwamnati za ta baiwa wannan fanni na ilimi in ji masana shine zai taimaka wajen kawo ƙarshen barace-barace da almajirai ke yi ganin yadda wannan matsala ta kici ta cinyewa shirin namu na wannan mako zai yi waiwaye adon tafiya ne domin taɓo irin waɗannan matakai da ake ɗauka na kawo ƙarshen barace-barace a tsakanin ƙananan yara dr muhammad sani idris shine kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar yobe wanda kuma ya mana karin haske game da manufar shirya wannan taro. Manufar wannan taro shine mu kawo malamai na tsangaya malaman makarantun allo domin su sadu da juna su kuma ɗora mu akan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun kawo tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba a harkar karatun tsangaya abin da muke so mu cimma ƙarshe shine eh, lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara kuma ban ma jin daɗi yadda yara wato ba a iya lura da lafiyarsu amma kuma muna jin daɗin karatun ƙur'ani muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen eh, haifar da al'umma nagartacciya al'ummar da ta taimaka wajen gina jihar yobe da gina najeriya gaba ɗaya wayannan yaran suna da daraja suna da ɗaukaka yara ne wayanda sun mai da hankalinsu wajen su haddace alkur'ani idan gwamnati a cikin hikimarta tana iya ba da abinci da safe da rana da daddare ma mutanen da suke fursuna mutanen da suka yi laifi mutanen da suka ci haƙoƙin wa'insu mutane an tsare su ana ba su abinci me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yaran a zo a zauna tare da wa'annan malaman a zo da su tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba nan gaba yaron nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba nan gaba yaron nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba nan gaba yaron nan ba sai ya je inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba yaro ne mai daraja abin da yake karanta mai daraja ne wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaron nan wanda ke kokarin haddace alkur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja. to a kowane lokaci dai aka tashi yin gyara akan wata doka musamman a tsari irin na demokradiyya dole ne majalisun dokoki na jihohi da na tarayya su gudanar da gyara domin tabbatar da shi a matsayin doka honorable dr balarabe shehu abdullah shuni dan majalisar wakilai ne daga jihar sokoto ya yi tsokaci game da kokarin majalisar tarayya na inganta ilimin tsangaya a ƙasa musamman ma dai a arewacin najeriya eh bayanin na gabatar ma wannan taro mai albarka na bita da masu rawa da tsaki a cikin harkar almajirci da tsangaya shine kokarin da muke a majalisar tarayya da ma na jihohi musamman jihohi guda biyar da muke a matsayin mu 'yan majalisa ma kafa dandali na kawo hanyoyi da dabaru na dokoki da tsaruka na gwamnatin tarayya da na jihohi domin baiwa almajirci da karatun tsangaya matsayi da kima ta kamace shi a daina gwaƙe shi ana keɓe shi ana wulakanta shi ana fifita boko kan shi ilimi na arabiya ko kuma ilimi na tsangaya da qur'ani ilimi ne kammalalle tun kafin zuwan tura a akwai shi ilimi ne da ya shafi lugga ta larabci da hausa da lissafi da kimiyya da fasaha da kere-kere da mu'amala da kasuwanci da noma da kiwo da komi akwai ciki ba turanci ne ba kawai ilimi a don haka tsari na su tura mulkin mallaka da suka kawo boko sai suka jingine wancan kuma kaga sai kamo na matsaloli da yawa don haka muke kokari mu ga cewa wasu shafi dokoki da tsari na gwamnati ilimin tsangaya ilimin almajirci ba bara ba ina ƙara faɗa ba bara ba a ba shi kima da matsayi ta ya kamace shi alarammomin nan malamai hafizai da wanda suka qur'ani a daina ce mai jahili a najeriya ba daidai ba ne kuma ƙarya ce a ce wanda zai iya rubutu zai iya karatu ya iya lissafi yana irin takarda na har ko ina fa amma a tsarin najeriya a ce mashi jahili dan ɗaya bai AABCD ba turanci yare ne kamar kowa ko ƙasar tura ka je suna da hudu 44 ingila kawai ake turanci sauran kasashe nasu yare suke yi To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma dai Julie Leathers Gresham naku ba da jibrin ke fatan alheri sai wani makon. Madalla a gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace kotun sauraron korafe-korafen zaɓe da kika fara zama a yau litinin da fatan zaki wa kowa adalci akan korafe-korafen da suka kawo maki akan zaɓe da ya gabata domin yin adalci ne zai sa ki nemar wa kanki kima da mutunci a idon duniya da fatan bangaren masu ƙara da waɗanda ake ƙara za su baki cikakken goyon baya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne isa ramin hudu hadeja kace muna fata gwamnatin najeriya mai shigowa ta bola tinubu za ta yi karatun tanatsu wajen nada mutanen da za su jagoranci gwamnatin su kasance jajirtattu da za su kai kasar ga tudun mun tsira domin zance na gaskiya shugaba mai barin gado muhammadu buhari ya yi kitso da kwarkwata wajen zaɓo mutane da ya ba su amana da zuciya amma suka yi wa gwamnatin zagon ƙasa duk kuwa da yadda ya ba su wuka da nama daga ƙarshe muke fatan sabon shugaban ƙasa mai zuwa bola ahmed tinubu zai mayar da hankali kan muhimman abubuwa guda uku ilimi ta hanyar rage kuɗin makaranta da wadata malamai da isasshen albashi samar da tsaro da kawo ƙarshen hauhawa farashin kayayyaki. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. kamar yawan a takaice shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau litinin cewa za a yi galaba a kan sojojin rasha da ke cikin ukraine kamar yadda aka fatattaki turawan nazi na kasar jamus a yakin duniya na biyu mun yaƙi a baya kuma muna yaƙi yanzu saboda kada wata ƙasa ta bautar da wata ta kuma lalata sauran ƙasashe zelensky yana faɗa a wani sakon faifan bidiyo ya ce za a yi nasara akan duk wasu muga ayyukan na zamanin da da rasha take ƙoƙarin dawo da su kamar yadda aka yi wa turawan nazin 'yan sandan pakistan sun ce a ranar asabar a yi wa wani mutum dukar tsiya har lahira wanda yake halartar wani taron siyasa a lardin kibar fatunkwa saboda wasu kalamai da ake gani yayi da suka zama sabo wani jami'in ɗan sanda iqbal khan ya ce masu zanga-zanga da dama sun kashe maulana nigar alam mai shekaru 40 ne saboda wasu kalamai da ya amfani da su a addu'o'i da ake ganin sabo ne lamarin da ya kai ga azabtarwa da kuma mutuwa sakamakon fushin taron jama'an adadin mutane da suka mutu a ambaliyar ruwan sama a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ya kai 400 jama'ai sun ce har yanzu akwai mutane da dama da suka bata ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ya yi tsanani ne a ƙauyukan bushushu da inyamu kobi a yau litinin shugaban kasar indonesiya joko widodo ya yi allah wadai da harin da aka kai a myanmar a kan jami'an kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan da suka kai a kayan agaji kane ya kira ga kawo ƙarshen tashin hankali a kasar mai fama da rikici ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Bill ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.